ku biyo ni assalamu alaikum ina muku maraba da zuwa an tisha ta da malalla wannan da za ku gani insha Allah za mu darasi ne akan lissafi na san wasu za su sha mamaki ganin cewa muna kawo muku abubuwan da suka digital currency da kuma digital marketing amma yau kuma za mu yi wannan bangaren koyarwa wanda suke bibiyar tashar tun baya dama mukan yi irin wannan yawa yau darasin a kan lissafi ne topic ɗin shine how to write and express numbers correctly ma'ana yadda za ka rubuta nambobi da kuma furta su daidai eh, insha Allah wannan shine darasin za mu tattauna a kai idan kana buƙatar gane nambobi da kuma rubuta su daidai sai ka biyo mu da fari za mu yi rubutun ne sannan kuma sai jawabin shi ya biyo baya to yanzu za mu soma kamar haka 1 samun to yanzu mun gama rubutu sai kuma jawabi zai biyo baya kamar yadda kuke gani nan shine tsarin da ake bi a koyi lissafi yadda za ka rubuta da kuma yadda za ka faɗa da abin da ya kasance rubutu da ya kasance ƙwaya ɗaya aka rubuta shi kamar haka shine ake barin shi a gidan ɗaya ɗaya ma'ana unit inda haka lambar a rubutu ƙwaya ɗaya ce haka daga ɗaya zuwa tara ɗaya biyu har zuwa tara tun daga sufuri zuwa tara da ake kira mai gidan ɗaya ɗaya saboda haka za ka ambace shi ne a babun ɗaya zuwa tara misali ba za ka alaƙanta shi da goma ko ɗari ko wani abu in ka in ba ta kasance ƙwaya kun ganta nan one two ƙwaya biyu kenan to suna babin gidan goma kenan ita ake cewa tens tana babin gidan goma za a ce mai goma sha biyu Eh, lambar ta kasance kwaya uku kun gani ɗaya biyu uku one two three to kun ga lambobin kwaya uku ne to saboda haka in za ka yi lissafi kaga za ka ce ta shiga gidan ɗari ne saboda haka sai ka ce ɗari ɗaya sai ka ce ɗari ɗaya ok bari in ɗauki wannan marcus sai ka ce ɗari ɗaya da me ashirin da uku idan ba ta kasance ƙwaya hudu to ba za ka kira ta a baban gidan ɗaya ko gidan goma ko gidan ɗari ba ta shiga baban gidan dubu da haka ka da kan dubu zai soma sai ka ce dubu ɗaya me zai biyo baya bayan dubu ɗari sai ka ce da ɗari biyu sai me talatin da hudu lambar ta kasance ƙwaya biyar to ta shiga gidan dubu goma shi kenan sai ka ce ne dubu goma sha biyu da ɗari uku da arba'in da arba'in da biyar lambar ta kasance ƙwaya shida ɗaya biyu uku hudu biyar shida ta shiga gidan mai gidan dubu ɗari lissafin ka shine za ka ce dubu ɗari da ashirin da uku sai ga alamar kwama ina raba da ɗari hudu da hamsin da shida sai lamba ta kasance kwaya bakwai ta shiga gidan miliyan ɗaya to samun ka da kan miliyan za ka soma furta sai ka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ashirin da hudu sai kai kwama da ɗari biyar da nawa da sittin da bakwai lambar ta kasance ƙwaya takwas ta shiga gidan mai miliyan goma to lissafin ka sai ka ce mai miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku da arba'in da biyar da ɗari shida da saba'in da takwas lambar ta kasance mai ƙwaya tara ta shiga gidan mai miliyan ɗari lissafin ka zai kama miliyan ɗari da ashirin da uku da dubu ɗari hudu da hamsin da shida da ɗari bakwai da tamanin da tara idan ba ta kasance kwaya goma ta shiga gidan mai biliyan ɗaya ku riƙe wannan saboda haka lissafin ka zai tashi daga mai sai ta ce biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu da talatin da hudu da dubu ɗari biyar da sittin da bakwai da ɗari takwas da casa'in lambar ta kasance ƙwaya goma sha ɗaya ta shiga gidan mai biliyan goma sai ka ce mai biliyan goma sha biyu da mai miliyan ɗari uku da arba'in da biyar da dubu ɗari shida da saba'in da takwas da ɗari tara da sha ɗaya lambar kana ƙwaya goma sha biyu sai ka ƙirga lambar kana ƙwaya goma sha biyu kaga tashi shiga gidan mai biliyan ɗari sai da samun kai ya kama biliyan ɗari da ashirin da uku da miliyan ɗari hudu da hamsin da shida da dubu ɗari takwas da dubu ɗari bakwai da tamanin da tara da ɗari uku da ashirin da ɗaya lambar kasance ƙwaya goma sha uku lambar kasance ƙwaya goma sha uku ta fita daga gidan mai biliyan ɗari ta shiga gidan triliyon saboda haka lissafin ka sai ka sai mai triliyon ɗaya da mai da biliyan ɗari biyu da talatin da hudu da miliyan ɗari biyar da sittin da da bakwai dubu ɗari takwas da casa'in da hudu da ɗari uku da ashirin da ɗaya to in lamba ta kasance a ƙwaya goma sha hudu ta shiga gidan mai triliyan goma sai ka ce mai triliyan goma sha biyu da biliyan ɗari uku da arba'in da biyar da miliyan ɗari shida da saba'in da takwas da dubu ɗari tara da hamsin da hudu da ɗari uku da ashirin da ɗaya to wannan sai hanya mafi sauƙi da ake bi wajen rubuta lambobi da kuma karanta su yadda duk lissafi, insha Allah nan da wata ƙaramar calculator ko wata ƙaramar waya ma samun sai ka ka kure kuma za ka fahimci abin da ake nufi da kaga lambobi sai ka kirga su lambobin sun kai guda nawa kana kirga da kwa in kwa ɗaya ce kan tana gidan ɗaya ɗaya ce zuwa tara in kwa biyu ce da samun ya zo ma daga kan goma gashi nan sha biyu kwaya uku a ɗari da ashirin da uku haka haka kamar dai yadda muka yi ina fata za ku zauna ga wanda bai gane ba sai zai ƙara kunna bidiyon domin ya fahimce shi abu ne mai sauƙi wannan ita ce hanyar da ake bi ake yi lissafi na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana sha da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum